barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar litinin wanda shine yammacin goma ga watan ramadan shekarar hijira 1446 daidai da goma ga watan Mari 2025 daga wannan masallaci na garki area 8 a cikin birnin tarayyar najeriya abuja inda muke karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma yau insha Allah za mu gabatar da darasi na biyu kenan a cikin tafsirin suratul baqara mun fara jin bayanai game da farkon surar daga faɗin Allah maɗaukakin sarki alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi zuwa inda Allah yake cewa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun malam ka sake karanta mana waɗannan ayoyi insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أسلام ذلك الإسلام الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما Ubangiji ya ce Alif Lamim, wato Alif Lamun Mimu, zalikal kitabu larai bafi, wannan littafi ne wanda babu wani abun kokonto a cikinsa hudan shirya ne shi lilmuttaqina ga masu takawa allazina yu'minuna bil ghaibi sune waɗanda suke imani da gaibi wa yuqimuna salata kuma suke tsayar da sallah wa yu'tuna zakata wa mimma razaqnahum allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suke ciyarwa daga abinda muka azurta su wallazina kuma sune waɗanda yu'minuna bima unzila ilayka suke imani da abinda aka saukar zuwa gare ka kuma unzila min qablika da abinda aka saukar a bayanka a gabaninka wabil akhirati hum yuqinun kuma su din masu takankancewa ne game da ranar lahira ula'ika waɗannan ala min rabbihim suna kan shiriya daga ubangijinsu wa ula'ika kuma waɗannan humul muflihuna su ne masu samun babban rabu mun ji wasu batutuwa da ke da alaƙa da suran da taƙaitaccen wato bayani ko fashin baki akan abubuwan take dauke da shi na sakonni sannan muka fara tattaunawa abubuwan da malamai suka ambata game da ma'anar alif lam mim da ire-irenta cikin huruf muqatta a inda muka ji ra'ayoyin malamai karshe dai aka tike akan cewa waɗannan kalmomi ko waɗannan harufa da ire-irensu Allah ne kawai ya fi sanin abin da yake nufi da su su malamai sun yi iyana su ne na ƙoƙarin fitar da wasu hikimomi wani abun lura shi ne duk inda kaga an kawo waɗannan haruffa a farkon sura mafi yawan lokaci abin da ke biyo baya yakan kasance kirari ne da jinjina ga alkur'ani kama a nan ɗin alif lamin zalikal kitabu la raiba kama a ali imrana alif lamin allahu la ilaha illa qayyum nazzala alayka alkitaba bil haqq haka idan ka dauka kaman suratu ibrahim alif lamin kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur idan ka dauka kamar irin hami tanzilun min ar-rahmanir rahim ah, ah, ah, abin nan fusilat kenan kitabun fusilat ayatu haka irin hamin ayin sin kaf sai aka ce kadhalika yuhi ilaika wa ila alladhina min qablika Allah haka qaf wal qur'anil majid zaka ga ko ina da an faɗi waɗannan haruffa to abin da ke fara biyo baya yakan kasance take ne ko kirari ko bayani akan falala alkur'ani wannan yana da gaske abin da malamai suka yi ishara zuwa gare shi da haka Allah ya ce alif lam zalikal kitabu wannan littafi la raiba fihi babu kokonto a cikinsa hudan shiriya ne lilmuttaqina a mun ji cewa da ake ce ma wato arraib arraib shine al-iltibas wato abu ya rikice a kasa gane gaskiyarsa daga rashin gaskiyarsa shine mafi karancin mukami na rudewar abubuwa ballantana kuma a kai ga mafi girma wanda shine shakka daidaituwar cewa eh ko a wani lokaci suna zuwa su wakilci junansu shi arraibu wato shine abin da zai zama ƙwaƙwalwar mutum ta kasa gane gaskiya tana cikin taraddadi kamar da Allah yake cewa wahila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi ashiyaihim sai Allah yake mene ah, min qablu ko innahum fi shakkin ah, fi shakkin murib innahum kanu fi shakkin murib cikin sabai go yau sun kasance cikin shakka wacce ne mai rikitarwa a haka wartabat ulubuhum wartabat ulubuhum Allah yace fahum fi raibihim ya'mahun taraddadun ne na wannan sura kenan nam na tauba haka idan ka dauki wala zalu bunyanuhum allazi banaw ribatan fi qulubihim duk wannan ayoyin da ira iren suna gwada maka wato kokonto da rashin fahimtar abu da yake sha makance zuciyar kafirai ko munafikai kamar yadda Allah ya ce wala takhutuhu bi yaminika idan lartabal mubtiluna ga sunan dai da yawa to da haka shi ar-raib shine kokonto da shakka wanda ke hada da mummunan alƙadari da mummunan manufa ita kuma aka ce a shakku ga magarin shakka shine ya zama abu mutum bai fahimce shi ba 50-50 yana ganin a ko a'a yana ganin a ko b 50-50 sai a ce to shakka haka kamar fahimkunta, kunta fi shakkin mimma na, alaika a fas'alil ladina yaqra'una kitaba, min qabl da ire-iren a unzila alaihi dhikru min bainina bal fi shakkin min dhikri wato mutum ya kasa gane eh ko a'a ba tare da ya da wata manufa ba sai a kira shi da suna shakka amma idan ya zama mummunan manufarsa ta hana ya fahimci gaskiya to wannan sunan shi arraibu to Allah ya ce babu kokonto a cikinsa malamai suna ganin wannan wajen labari ne ana ba mu labarin babu kokonto amma ma'anarsa ana cewa ne kada ku yi kokonto wato alkhabaru ne bi ma'anar insha Kamar Allah yana cewa ne la tartabu fihi ya ku muminai kar ku sake ku sanya shakka a cikin ainihin alqur'ani mai girma Allah ya ce hudan kuma shi alqur'ani shiriya ne lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah ga masu takawa abinda ake ce ma takawa da Hausa muna cewa jin tsoron Allah amma ma'anarta tana da fa'i fiye da haka al-imamu ibnu Usaimin rahmatullahi alaihi ya da littafi musamman fawa'idu takwa fil qur'anil karim littafi ne karami mai fa'ida kwarai da gaske kafin shi wasu malamai da yawa sun yi ƙoƙarin su bayyana mai ake nufi da taƙawa za ka ga maganar tana cewa taƙawa tana nufin samun wani abu na kariya da zai kare ka daga azabar Allah ta hanyar aikata ayyukan da Allah ya ce ka aikata da guje ma ayyukan da Allah ya ce ka bari sawa'un ayyukan nan na hannu ne ko na zuciya ko na dukiya ko makamantansu kuma ya zama kana yin haka a bisa hasken shirya Alƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine wa ƙayatin min azabillahi wa zalika bi fi'li awamiri wa tarki nawahihi ka dinga ƙoƙarin kare kanka daga azabar Allah ta hanyar aikata abinda Allah ya ce aikata da guje ma abinda Allah ya ce a bari wannan sai a ce yana da takawa wasu kuma suka ce wato at-taqwa an ta'amala bi tsa'atin lahi ala nurin lahi tarju tawaban lahi wa an tatruka ma'asiyatan lahi ala nurin minan lahi takhsha iqaban lahi ka dinga aikata abinda Allah ya umarta bisa hasken abinda Allah ya aiko na wahayi saboda san abinda Allah ya ce zai bayar na aljanna ka dinga gujewa abinda Allah ya hana kana aikata haka bisa hasken abin da Allah ya aiko saboda tsoron azabar Allah malamai sukan kwatanta kamar da aka roto daga sayyidina Ali aka tambaye shi menene at-taqwa yace at-taqwa shine kamar a ce ga wata hanya an zubar da fashashiyar kwalba ko kayoyi akai sannan kuma kai baka da takalmi sai a ce ka ratsa wajen kaga dole zaka dinga taka tsantsan duk inda ka daga kafarka ba za ka aje ba sai ka duba ka tabbatar da babu abin da zai cutar da kai to abin da yake so musulmi ya zama kenan a cikin rayuwarsa duk abin da zai aikata sai ya tabbatar da ba zai cutar da shi addininsa ba shine ma'ana wala yaf'alu fi'lan wala yahillu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi baya halasta ga mutum ya aikata wani aiki sai ya san me hukuncin Allah game da aiki a ah, aka ce shari'a ga muminai sana a kona abun lura me yasa ba a ce shirya ga mutane ba a ce hudan linnas akwai inda aka ce hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan nan kuma aka ce hudan lil muttaqina to a can hudan linnas wato shirya in an tuna bayan magana akai akwai shirya da ma'anar bayani to shine hudan linnas kenan nan kuma shirya da ma'anar keɓantacciyar shirya da Allah yake keɓance muminai wadda ta ƙirtar da su da aka aka keɓance aka ce hudan lil muttaqina irin ta ce qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa ana magana yanzu akan waɗanda alqur'ani yake musu tasiri in sun karanta in an musu bayanin in an fassara musu za su karɓi shirya su yi aiki da ita ba waɗanda suke ji su toshe su, ko kuma su dinga cewa a ah, a e, fi azanina waqr wanda suke cewa ba su akwai a kullun su akwai akwai abin da aka saka dalma aka rufe ba su fahimta ba wannan da ake magana anan almuttaqun sune wanda Allah yake fada a cikin fadin sa cikin suratu fussilat da yake cewa qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minuna fi azanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id Allah yake cewa shi alqur'ani shiriya ne ga mu'minai kuma waraka ce gare su waɗanda ba mu'minai ba koda sun saurara su a cikin kunnuwansu akwai abinda ya toshe su ba sa jin gaskiya ba sa aiki da ita kuma a idanun su riga sun makanci su ne dai waɗanda Allah yake cewa mutanen kirki da Allah yake cewa ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wa hudan wa cikin ah, suratu Yunus Allah ya ce ya ku mutane hakika wato wa'azi ya zo muku da Allah daga Allah ubangijinku kuma wannan wa'azin yana warkar da cutukan zuciya sannan shi wa'azin hudan shiriya ce wa rahmatun kuma rahama ce lil mu'minina ga ainihin mu'minai saboda haka an keɓance muminai ana aka ce hudan lil muttaqina wanda su ne muminai saboda ana magana akan shiriya ce wadda take wato ta mataki na hudu da na maka ambata wato shiriya samun shiriya din al-imamu ibnu jarir al-tabari ya rawaito hadisi da isnadin sa shi da ibnu abi hatim a cikin tafsirin sa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake cewa yahbitullahu an-nasa Yau mace. Allah madaukakin sarki zai sa a katange mutane a tsara mutane a farfajiyar ranar alkiyama a hana kowa motsi can an jima kuma fayunadi munadin sai a sanya wani mai shela ya yi shela sai ya ce ainal muttaquna ina masu jin tsoron Allah sai su miƙe ga baki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ke sai a ce su tafi aljanna Allah ka sa muna cikinsu. sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce faman humul muttaquna to suwaye waɗanda za a kiraya a wajen sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sune qaumun ittaqu shirka wa ibadatal awsani wa akhlasu ad-din lillahi ta'ala sune mutanen da suka guje wa shirka suka guje wa bautar gumaka sannan suka tsantsanta bauta ga Allah Ubangiji madaukakin sarki duk wanda yayi wannan don Allah ya so ya shiga cikin masu takawa shine duk wani abu da ke da alaƙa da shirka kar a same ka da shi ka a same ka da guru ko laya ko canfi ko sauraron wato bokanci ko dan bori ko ƙulla wani abu irin haka kar a same ka da bautar wani shehi ko kabari ko kiran wani Allah ko rantsuwa da wani Allah ko a same ka da tawakkali ga wani Allah duk waɗannan abubuwan ka guje su shine wanda suka nisanci shirka kenan sannan suka nisanci bautar gunki Allah kaɗai suke bauta ma sannan abotan bauta Allah kuma suka tsaya suka yi su da ikhlasi sufa guda uku guje ma duk wani abu da yake da alaka da shirka siffa ta biyu guje ma bautar gunki sifa ta uku tsantsanta bauta ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ulaika humul muttaquna duk wanda ya samu wannan yana cikin waɗanda suke cikin masu jin tsoron Allah Allah ka sa mana cikin su to da Allah ya ci gaba da cewa wajen bayani akan siffofin irin waɗannan mutane da ake cewa muminai da Allah yake zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina wato shirya ga masu jin tsoron Allah a sai Allah yake cewa a wani waje kamar da ya faɗa arraibu mun magana akan arraibu na'am sai ce allazina nuna bil ghaib sune waɗanda suke imani da gaibu? wa yuqimuna salata suke kuma tsayi da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suke ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi wannan bayani ne na siffa na almuttaqu wato za a fito da bayanansu dalla-dalla daga cikin bayanansu shine yu'minuna bil suna imani al-iman shine at-tasdiq suna gaskata duk abin da aka ba su labari a cikin alkur'ani abinda aka ba su labari na tashin alkiyama na hisabi na hawa sura'i, na aljanna da wuta da ceto da da makamantansu sun yi imani da shi gabaki daya sun gasgata sun yi imani da mutuwa da kwanciyar kabari da mala'iku masu tambaya a cikin kabari da aljanu da mala'iku waɗanda ba a ganinsu duk mutum ya yi imani da wannan sannan kuma ga baki ɗaya ya yi imani da samuwar Allah duk da bai taɓa ganin Allah ba ya yarda akwai Allah to wannan ya yi imani da gaibu shi na limamu a tsabar yake cewa al'arabu tutliku ma'anar imani ala tasdiq ya ce ma'anar iman inda al'arab a tasdiku abinda ake nufi da imani a gun larabawa shine gasgata abu abinda aka baka labari ka gasgata ya ce wanda za a ce mutum ya gasgata abinda duk Allah ya bashi labari abinda bai gani ba sai dai labari daga cikin abinda ya faru a nan duniya wanda ya wuce da abinda zai faru a nan duniya nan gaba da Allah ya ba da labari Allah ya ba da labarin annabawa da suka shuɗe da al'ummominsu da irin gwagwarmayar da suka yi duk ba mu taɓa gani ba amma mun yi imani da abinda Allah ya faɗa mun yi imani da halitta annabi Adam da samuwa annabi Nuhu da annabi Musa da Isa da Ibrahim da duk sauransu da al'ummominsu da suka shuɗe sannan abinda Allah ya ba da labarin zai zo ya faru a nan gaba na tashin alkiyama da fitowar rana ta yamma da girgiza da za a yi da kecewar sama da ƙasa idza zulzilatil ardu zilzalaha duk mun yi imani wannan yana cikin alimanu bil ghaibi da haka al'imamu a tsabar yake cewa al'imanu kalimatun jami'atun lil'ikirari billahi wa kutubihi wa rusulihi kalma ce da ta tattara dukkanin abin da ya shafi gasgata Allah da gasgata samuwar littattafan Allah da gasgata samuwar manzannin Allah wa tasdiqul iqrari bil fi'l sannan kuma gasgatawa a zuci da kuma gasgatawa a aikace domin idan ka gasgata a aikace sai a ga ka tashi kayi abin da ya kamata kamar yadda kula na da yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda duk yayi imani da Allah ranar alkiyama to yayi kaza ko kar yayi kaza to sai aga ka tashi kana yin wannan aiki yace wa idza kana zalika kazalika fallazi huwa aula bi ta'wil al-ayati ashbahu bi sifati al-qawm siffan mutane an yakunu mawsufina bi tasdiqi bil ghaibi qawlan wa i'tiqadan wa amalan wanda za a ce mashi allazi da mai shi shine wanda ya gasgata abinda bai taɓa gani ba a maganarsa ya furta cewa ya gasgata a zuciyarsa ya yadda ya gasgata kuma aikinsa ma yadda cewa ya gasgata wannan imanin al'imanu bilgai mataki-mataki ne al'imanu bilgaibi darajatun kamar da abu ubaidin alƙasin ibn sallamin rahmatullahi alaihi yake faɗa kamar yadda ibnu abi shayba ya rawaito a cikin kitabul iman nashi akwai wato mataki daban-daban wajen matakin imani da gaibu abu da yake cewa wa haka zal imanu huwa darajatun wa manazil wa in kana summiya ahluhu isman wahidan ko da ike duk mutane ana ce musu ahlul iman amma imanin wani yafi na wani imanin wani yafi going bit fiye da na wani yace wa inna ma huwa Amalin min a'malin min a'malin ta'abbada Allah bihi shi imani aiki ne cikin ayyukan da Allah ya bautar da mu da su wa faradahu alai ala jawarihi imani wani aiki ne da Allah ya daura mu gabobin mu waja'ala aslahu fi ma'rifatil qalbi asalin imani shine ka san Allah da zuciyarka thumma ja'ala al-mantiqa shahidan alayhi bayan ka yaqinanci Allah a zuciyarka sai kuma bakinka ya furta kalmar shahada kalmar imani summal a'mal sannan sai kuma ayyukan imani sai ga kana sallah kana azumi kana halartar juma'a kana halartar jami'i kana gujewa ƙarya kana gujewa fasikanci kana gujewa cin riba kana kaza kana kaza to wannan imanin ka ya samu matakai guda uku kenan imanin zuci imanin baki da imani na ayyuka sai ce thumma a'malu musaddiqatan lahu ayyuka su suke gaskata cewa mutum da gaskiya ya imani akwai wanda zai ce shi ai imani a zuci ne baya aiki sai annabi cewa zuciya ma babu imanin kenan ƙarya yake wani bai yin sallah nan cewa na kai baka yadda Allah bane sai ce ai a zuci ne ba ruwanka da ni to wannan yana cewa zuciya ta shi ma bata gaskata ba a ah, yace wa inna ma a'ata Allahu kullu jarihatin amalan lam yu'tihi al-ukhra Allah ya baiwa kowace gaba cikin gabobin dan adam aikin da zata na imani wanda ita ya shafa bai shafa daya ba fa kalbi qalbi al-i'tiqad ita zuciya aikin ta kudircewa a cikin zuciyar wa amalul lisani al-qawl shi kuma harshe aikin sa na imani shine furtawa furta kalmar shahada karatun Alƙur'ani, istighfari hailala tasbihi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wannan ayyukan imani ne da ake yin su da mene da harshe wa amalul yadaini wa rijlainil mashi kafa kuma su tafiya su je inda za a aikin alkhairi wal yadaini tanawul su kuma hannu ya dauka hakanan Allah ya sanya wa kowane daga cikin su wato ayyukan da zai tafiya da mutum yake zuwa masallaci aikin imani ne yana da ladarsa Daukan buta da mutum zai yi alola aikin imani Daukan takobi da zai yi jihadi aikin imani Daukan dukiya da zai da hannunsa ya bayar sadaka ko kyauta ko zaka duka ayyukan imani to da ka kowace gaba tana da aikinta da take yi na imani da haka shiga musulunci da imani da shi yana nufin wato shiga ga baki ɗaya kamar yadda Allah ya ce udkhulu fis silmi kafa ku shiga musulunci ga baki ɗaya ka shiga da zuciyarka ka shiga da bakinka ka kuma shiga da mene da hannunka da kafarka da idanka da komai a Allah ya ce bil ghaibi allazina yu'minuna bil wanda suke imani da abinda su gani ba ba su sani ba Allah ne ya ba su labari asalin abin da ake cewa ma al shine ma ghaba an anhu ko anka abinda baka ganin sa ba ka ganin shi da idanka ba ka jin ƙanshin shi da hancinka ba ka iya ɗanɗana ɗanɗanansa da bakinka ba ka jin sautinsa da kunnanka to wannan ne alghaib ibn al-arabi yake cewa haƙiƙan abin da ake nufi da alghaib shine ma gaba anil hawa abinda ya faku daga sensi ma la yusalu ilaihi, illa bin nazari dunan nazari abinda baka yi saka sani ba sai in an maka bayani kwakwalwa ka ta amma dai da gani ko da ji ko da tabawa baka sai kai shi ba wannan alghaibu wato shine ɗaya daga cikin siffofin wato al-imanu bil ghaib shine ɗaya daga cikin siffofin mu ne da aka ambata mana anan daga cikin abin da ake cewa al-ghaibu akwai shi kanshi Allah madaukakin sarki gaibu wato Allah ya ɓoye kansa ba a ganin Allah bai yadda mutane su gan shi a nan duniya ba amma a matsayinka na musulmi ka yi imani da shi sannan daga cikin gaibu akwai shi kan shi wahayi ɗin wahayi gaibu ne sai da aka zo a gaya maka kamar da Allah yake cewa wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhanin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai kasance mai rowan abinda aka aiko mishi na ilimi ba daga cikin gaibu akwai abubuwan kaddara da suke faruwa yau da kullum abinda zai faru gobe da anjima da jibi da ba'i ba wanda ya sani sai Allah ana ce mushi gaibu shine abinda Allah yake ce manzo Allah sallallahu ka ce musu walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu min alkhair wa ne su da na san da zai faru gobe da na yawaita aikin alkhairi daga cikin gaibu akwai azzan abinda baka da yaqini akan sa sai dai ka yi zato kamar da Allah yake cewa rajaman bil ghaib sai kullu salatu salatu rabi'u kalbuhum wa kullu khamsatu sadisun kalbuhum rajaman bil ghaib wato rajaman bil zanni da zato haka wa yaqzifuna bil ghaib min makanin ba'i ay bil zanni cikin suratu saba'i daga cikin gaibu akwai ruwan sama almatar ruwan sama gaibu ne a cikin lafazin alqur'ani saboda ba wanda ya isa ya san yaushe za a saukar da shi me adadinsa me albarka da za a samu ko menene jaraba da za a samu game da shi shine ma'ana faɗin Allah wa inda hu mafatihul ghaibi Allah shi ke rike da makullayen wato ruwan sama da ke shiga da ke sauka daga ciki har ila yau ana ƙur'ani ya kirayi watan a mutuwa mutuwa annabi Sulaiman Allah ya kira ta da suna gaibu saboda jahiltarta da waɗanda suke zauna a fada suke wai da Allah yake cewa falamma qadaina alaihi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata nabi Sulaiman ya rasu saboda kwarjininsa ba wanda ya san ya rasu sai da kwagirin da ke hannunsa gara ta ci ƙasan shi ya faɗi shi ne Allah yake cewa sun ce Allah kanu ya alamuna ghaiba da sun san gaibi da ba su zana cikin azaba bayan mutuwa annabi Sulaiman da dai ma'anoni da yawa ire-iren waɗannan haka nan Allahul mahfuz shi ma gaibun Allah ya ce ah, attala al-ghaiba shin ya leƙa Allahul mahfuz ne am ittakhadha inda rahmani ahada haka an in am indahumul ghaib fa hum yaktubun ko kullal mafud yana hannunsu ne haka nan halin miji baya gida to yana yanayin gaibu kamar da Allah yake cewa fasalihatu ta'ibatu hafizatu lil ghaibi mata mutanen kirki wanda suke kiyaye amanar sanda mijinsu baya hafizatul lighiyabi zawji ah da wasu ma'anoni waɗanda ba wannan ba da haka abinda muke cewa ce yadda malamai suka fassara abinda ake ce magaibu shine duk wani abu da Allah ya bada labari wanda ba a gan shi da ido ba an dai ji labarin da abin abinda ya faru a wannan duniya a lokutan da suka wuce da abin da zai faru a wannan duniya a lokutan da ke zuwa da abin da ke bayan wannan duniya na samuwar shi kanshi Allah da samuwar mala'ikunsa da samuwar aljanna da wuta da samuwar sira'i da samuwar mala'iku na wuta da na aljanna da duk sauran abin da kake jin ana faɗa wanda ba gani ba shine al-ghaibu yana daga cikin sharɗan ka zama mumini ya zama duk abin da Allah ya ba da labari game da wannan a bigire na gaibu to ka yi imani kada ka ce za ka yi kwashen ko ka ce za ka kawo wani rizini cewa ya saba wa logic ko ya saba wa abin da ka saba gani ko baka yadda ba ko baka amince ba alal misali Allah ya ba mu labarin wasu al'ummomi masu ƙarfi da girma wa samud allazina jabu sakhara bil wad wa fil zil fir'auna autad wanda aka ce gidajensu duwatsu ne suke fafewa kusan mutum ya ce bai yadda ba mun yi ishara zuwa ga abinda Allah ya bada labari na tayar da matattu da ya a nan duniya kada mutum ya ce bai yadda ba da ishara akan abin da zai faru a cikin kabari na tayar da mutum da za a yi a dawo mishi da ransa da tambayoyin da za a yi masa a sanya mishi ni'ima in ɗan aljanna ne ko a sanya mishi azaba idan ɗan wuta ne Allah ka tsare duk wannan ma gaibu ne kada mutum ya ce bai yadda ba in dai shi mumini ne da duk wani abu da kasan ana ambato game da abin da ya shafi lahira ko abin da ya shafi wani abu da ba a taba gani ba Allah ya ce wa yuqimuna salata kuma suna tsayi da sallah abin da ake nufi da tsayi da sallah iqamatuha ada'uha bi hududiha wa furudiha alwajibu alaiha alwajibu fiha ala ma furidat alayhi ala ma furida alayhi tsayi da sallah shine yin sallah cikakkiya akan lokacinta da cikakkiyar alula da tsarki da natsuwa da cikakkiyar kabbara da cikakken karatu da ruku'u cikakke da cika dukkanin gabobin sallah wato ya zama mutum yana cika sallah yana cika ruku'u yana cika sujuda yana cika tilawa yana kuma yin khushu'i yana jin tsoron Allah yana natsuwa yana fuskantar Allah a wurin sallarsa to wannan shine ma'anan iqamatis sala kamar da duk malamai suke fada limamu ibnu kathir yana cewa iqamatus salati itmamur ruku'i wa sujudi wa tilawati wal khushu'i wal ibali 'alayha fiha wal muhafazati ala awqatiha wato da cika sallah yana nufin cika ruku'u da cika sujuda da cika tsayuwa da tsoron Allah da natsuwa a cikin sallah da kuma yin ta akan lokaci ya zama na lokacin sallah na yi za ka bar duk abin da kake yi ka je ka yi kar ka zama daga cikin waɗanda suke barin sallah sai sanda suka samu sarari wato yana cikin wata harka ba zai tsaya ya sallah sawa'un ma'aikaci ne ko direba ne ko ɗan kasuwa ne ko manomi ne ko wanda yake aiki ne a wajen sana'arka. mai zama da cewa hankalinka yana kan sallah ƙwaƙwalwarka da zuciyarka tana nan tana kan tunanin sallah ta gaba an yi la'asar to kana nan kana jiran magariba an yi magariba kana nan zuciya kana talake da isha an yi isha zuciya kana tunanin sallah ta gaba a subahi shine kiyaye lokacinta Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kiyaye lokaci shine yace al muhafazatu ala mawaqitiha wa isbagu tuhuri laha da yin cikakkiya alula yana daga cikin alamar imani mutum ya dinga cika alwalar shi kyakkyawa cikakkiya ko da ana cikin yanayi na sanyi ba zai yi shafa sama sama ba zai alwalar shi cikakkiya to wannan yana cikin alamar imani wa tamamu ruku'iha wa sujudiha da cika ruku'u da sujuda wa tilawatul qur'an da cika karatun alqur'ani fiha wa tashahhud da cika tahiyya wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama da yau annabi salati a cikin tahiyya fa hadha iqamatu wannan shine tsaye da sallah wannan yana nuna mana cewa ma'anar tsaye da sallah dole sai mutum ya santa ilmanci kuma abin da yake bukata kafin ya tsaye da sallar akwai ilimi a ciki sannan akwai himma sannan akwai wato dagewa da neman a addu'a wurin Allah Allah ya sa ka zama mai tsaye da sallah saboda haka mutum yana bukatan ya koyi sallah a matsayinta na ibada ya koyi karatun fatiha ya koyi rukunanta da sunnoninta da mustahabbanta ya san siffarta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake sallata wani dan uwa cikin mahalarta wannan karatu ya rubuta wata tambaya cewa yana so a mai bayani game da siffan sallah a nuna a aikace to wannan zai zama wani darasi ne mai zaman kanshi idan an samu yanayin haka insha Allah amma kafin nan dai zan iya mana ishara zuwa ga akwai kaset na bidiyo wanda yana nan akan YouTube wanda malamin mu shehi mu mala albani zari Allah ya gafarta rai ya dauki kusan awa biyu da rabi yana demonstration yana demonstration din yadda ake talla a aikaci cewa ga yadda ake daga hannu wajen kabbara ga yadda ake karatu ga yadda ake tsayuwar talla, ga yadda ake rungume hannu a kirji in an yi ruku ya ya kamata bayan ka yayi in an taso me ake yi da zikirorin da ake har zuwa ƙarshen raka'a kuma za ka samu na wasu malaman ma daban-daban sannan ga littattafai nan da suka kawo haka su sara na ashekul albani ga littattafai na fikihu irin su risala duk sun yi bayani akan yaya ake yin sallah to ya kamata mutum ya zama ya koyi sallah a aikace kada kawai ya zama yana yin ta ne yadda ga mutane suna yi sannan ya zama zikirori da ake yi a cikin sallah to kai kokari ka haddace su zikirin da yake na du'a ulistifta da zaran an yi kabbara harama da wanda yake a cikin ruku da wanda ake bayan an dago daga ruku'u da na sujuda da na tsakankanin sujuda guda biyu da tahiya da abin da ake karantawa bayan tahiya na addu'o'i da zikirori da sauransu waɗannan da ya kamata mutum ya zama ya kiyaye sallah ita ce rukuni mafi girma a cikin rukunan ibadar musulunci wanda idan mutum ya cika shi to babu ah, babu abin zargi a kansa ranar alkiyama Nabi sallallahu alaihi wasallam yace sallah ita za a fara aunawa idan ta cika shikenan duka sauran ayyuka ma sai a karba idan ta samu matsala shikenan duka sauran ayyuka sai a sai a yi watsi da su ba za a karba ba Allah ka sa a karba sallam ah Allah yace wa mimma razaqnahum yunfiquna waɗanda kuma wato suke a ciyarwa daga abin da muka azurta su wato a bayan sun yi sallah kuma suna ciyarwa daga abin da aka azurta su na sallah wato suna yin dukkanin ayyukan da Allah ya ɗaura musu sai aka yi misali da ayyuka guda biyu sallah wadda take wakiltar aiki na ibada wanda ke tsakanin bayi da ubangijinsu sai aka ambaci mafi girma sai aka ambaci al-infaq shine aiki na ibada wanda Allah ya ce bayi su aikata ma ‘yan uwansu bayi wato bayin Allah masu wadata su ɗauki duke su ba bayin Allah wanda ba su kai su wadata ba wannan wani nau'i ne na ayyukan ibada wanda ke da alaƙa da bayi tsakankaninsu a cikin alkur'ani mai girma ana yawaita haɗa tsakanin sallah da zakka ko sallah da infaki hasali ma malamai suna cewa a kusan dukkanin da aka ambaci zakka kamar wurare kusan sha tara ko ashirin an gwama ta inda an ambata da alif da lam to an gwama ta da sallah ne a wuri biyu ne kawai aka keɓance zakka da ambato ba tare da an ambata sallah ba wuri na ɗaya faɗin Allah wa rahmati wasi'at kullu shay'in fasa aktubuha lillazina la yu'tuna zakata kaga ba ce lillazina la yu'tuna salata wa la yu'tuna zakata ba nan kuma saboda yazo a mahalli ne na nafi lillazina la yu'tuna zakata Allah ya ce wa hum bi na la yu'minun a cikin suratu a'raf ko a wuri na biyu da aka ambaci zakka ba a haɗa ta da sallah ba shine allazina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun a fussilat ga duka a wajen nafi ne wajen kore samuwa aiki amma din da aka zo da shi wato dan nuna cewa suna yi to ana ambata su tare ne saboda haka zaka ga cewa sai wa Bakar? ya yaƙi wanda suka ƙi ba da zaka da suna sallah saboda sallah da zaka hasana ce da usaina ba a raba su tagwaye ne sai na bakar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati aka ba shi halifanci sai aka samu wasu sun ce to mu za mu sallah mutanen ƙauye suka ce za mu sallah amma ba za mu ba da zakka ba dama zaka muna ba Muhammad ne tunda ya mutu ba za mu ba kowa duke mu sai na bakar ya ce wallahi da za su hana ni koda gwargwadon wato abin ɗaure akuya igiyar ɗaure akuya wanda ya suka kasance suna ba manza Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya kuma lau mana uni anakan wanda ta fi inganci da za su hana ni wata yar ɓatalar akuya da suke ba manza Allah sallallahu alaihi wasallama sai na maka ce da sai na yake su akai yana daga cikin babban kuskure ce mutum musulmi yana sallah yana salati yana da arzikin da zai zaka amma kuma baya yi saboda ya zama wato ya faɗi ba zane kenan eh baya ba zane domin da aka ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine na daya sai Allah ya ce wa iqamis sala wa ita'iz zaka da tsayi da sallah da kuma bayar da zakka saboda haka mutanen kirki sune wanda suke tsayi da sallah suna ba da zakka bari mu ji abin da ibnu kasirin yake faɗa a wannan mahallin yake cewa kasiran ma yuqrinu Allah ta'ala baina salati wal infaqi fil amwal so da dama Allah yakan gwama tsakanin sallah da ciyarwa na dukiya fa inna salata haqqullahi wa ibadatuhu ita sallah ita ce haƙƙin Allah kuma bauta Allah wa hiya mushtamilatun ala tauhidihi wasana'i alaihi wa tamjidi abinda ke cikin sallah shine tsantsanta bauta ga Allah da yi wa Allah yabo da kirari wal ibtihalu ilaihi da kuma zuwa ga Allah wa du'a'uhu da kiran Allah roƙon Allah wa tawakkulu alaihi da dogara ga Allah wannan yana cikin sallah tauhidi dogaro ga Allah neman biyan bukatu a gurin Allah addu'a a wurin Allah wal infaqu shi kuma ciyarwa huwa min al ihsani ilal makhluqina shi kuma nau'in wato sada zumunta ne da kyautatawa ga bayan Allah bin naf'il muta'addi ilayhi ka dauki wani abu wanda amfaninsa zai kai gare su kaga sallah idan ka yi ta yana tsayawa ne akan ka kai kadai kai kadai kake samun ladan amma ah, idan kai ciyarwa to amfanin aikin da kai ka samu lada sannan kuma shi wanda ka ba shi kuma ya samu walwala ya samu wadata saboda yi yake cewa wa aulan nasu zalika alqarabat mafi dacewan wanda ya fi dacewa a ciyar da shi a taimaka mushi sune na kusa wal ahlul da mutanen gidanka wal mamalik sai kuma bayi ma'aikata a ka thumma al ajanib sannan sauran mutane fa kullu min hadhihi an-nafaqat al-wajiba wa zakat al-mafruda dakhilun fi qawlihi wa wa mimma razaqnahum yunfiqun duk ciyar da zaka yi a gidanka wanda zaka taimaka wa ƴan uwanka wanda zaka taimaka wa masallacinku da na marayu da na dangi na kusa da na nesa da asalin zakka ta farilla duk suna cikin al'imfa da aka ambata nan shi za a zo da shi wa mimma razaqnahum yunfiquna da an ce yuzakkun zai zama zakkar kadai da sauran ciyarwa saboda haka a abinda ake nufi a nan haɗa abubuwan guda biyu yin sallah tsayi da ita da kuma ba da infaƙi shi ne bayar da zaka ta wajibi da kuma bayar da sauran haƙoƙi wanda ba na wajibi ba haƙoƙi na musahabi da ke cikin dukiya su ma a ba da su kamar yadda aka ba da ainihin wato dukiya a wannan yana nuna mana nazariyar musulunci ta fuskar daidaito daidaita al'amarin lahira da al'amarin duniya al'amarin lahira shine tsaye da sallah domin duk wanda yake sallah yana yin ta ne don abin da zai samu a lahira amma al'amarin duniya kuma shi ne neman abinci da neman abin rufa asiri to idan Allah ya baka wato falalarsa ka nemi abin da za ka rayu da shi kuma abin da ka samu ya zama ya yi yawa ya kai wani adadi sai kuma Allah ya ce ka ɗiba daga ciki ka wa wasu suma wannan duka na duniya ne domin a samu kyakkyawar rayuwa a duniya kafin a same ta sai ya zama arziki ya wadata masu arziki ba su kaɗaici da arzikin su kadai ba ya zama na sauran talakawa suna samun nasibin su a cikin arzikin ku sai rayuwar duniya ta daɗi rayuwar lahira kuma ba ta daɗi ba ko da an samu arziki a duniya ko da an samu wadata a duniya idan babu sallah shi sai aka ambaci sallah dan ta wakilci abinda ake nema na tsira a lahira aka ambaci zakka ko kuma infaki dan wakilci abinda ake nema na tsira a duniya wannan shine ma'anar balance addu'a da kullun kake yi cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana duk abinda mutum ya samu a duniya idan bai samu lahira ba sai ya manta da dukkanin dadin da ya ji gabaki da ba zai tana shi ba. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rana alkiyama za a zo da cikin kafirai mutumin da ya fi kowa morewa a duniya a ɗauko shi a tsoma shi a cikin wuta tsomawa ɗaya bi sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka fitar da shi sai a ce masa ka taɓa tuna wani daɗin duniya da kaji zai rantse da Allah ya ce bai taɓa tuna ya ji daɗin duniya ba su da ka yan uwa mu kiyaye ya zama na cewa mu sanya wato lahira a gaba muna neman ta ka'in da na'in kada kuma mu manta da ainihin duniya da halasci da abin da ke cikinta na halarci wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wala tansa nasiba min ad duniya. Allah ya ce wa mimma razaqnahum ƙuna. Allah ya yace ulaika ala hudan min rabbihim walladhina yu'minuna ko na walladhina na bima unzila ilayka a mun tsallaka ba mu jogon magana akan zakka ba duk da ya ambace ta nan sai mun je gaba inda zai ambaci insha Allah ayoyin zakka mai magana akan ta wallazina yu'minuna bima unzila ilayka waɗannan muminai sune masu yin imani da abinda aka saukar zuwa gare ka wa unzila min qablika da abin da aka saukar gabaninka wa bil akhirati hum yuqinuna sannan kuma suna da imani da lahira daga cikin sofin mummune da aka ambata shine wato imani da abin da Allah ya saukar wato imani da dukkanin littattafai da aka saukar a ma'annabawa kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda aka saukar ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Qur'ani da hadisi kin sanan zamu lura cewa an fara ambatan im walazina yu'minu bima unzila ilayka ma unzila min qablik aka fara ambatan abinda aka saka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin aka ambaci abin da aka saukar ma waninsa duk da cewa a tarihance sai da aka fara saukar da waɗancan kama aka saukar da alƙur'ani me yasa to da alƙur'ani ya riga ya mamaye su kamar yadda muka ji a hadisin da muka ambata a darasin da ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani a madadin attaura kaza a madadin injila kaza a madadin zabura kaza sannan an ƙara mini kaza kuma Allah yana cewa wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi sai Allah ya ce mene wa muhaiminan alaihi cikin ma'ida Allah ya ce maka da alqur'ani wanda yake yana gasgata abinda aka saukar gabaninsa kuma ya ya mamaye shi yayi dominating komai wato an soke waɗannan littafan sakamakon zuwansa hukunce-hukuncen da ke cikinsu an shiga da su cikin alkurani da ana bukatarsu shi yasa Allah yake ba mu labari game da waɗanda ba su halaka ga baki ɗaya cikin kiristoci ba wanda suke da ragowa hankali a cikinsu da Allah yake cewa idan sami'u ma unzila ilaika amma idan da rasuli tara a'yunuhum tafidu min az-zam zaka ga idan su yana kuka saboda sun ji abin yayi kama da abin da suka sani dukkanin hukunce hukuncen Allah waɗanda ba a soke su ba wanda ake ci gaba da amfani da su a cikin attaura da zabura da injila duka sun zo a cikin alkur'ani wasu ma har ana ambatan su karara a ce wannan nasu ne. wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs yana jin zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsi aw fasadin fil ard wannan yana ga maka cewa dama can a cikin attaura akwai hukunci game da kisan kai ina fata mun gane wannan haka kamar yadda aka faɗi na azumi kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum shine ma'anan wato muhaiminan alaihi qur'ani ya riga ya kankange ko ina ba a buƙatar wannan talatafan to sai aka fara ambatan alqur'ani kafin a tam ambaci waɗannan saboda qur'ani ya mamaye duka farfajiyar duniya sannan kuma alqur'ani ya soke hukunce hukuncen da suke cikin su in banda abinda ya tabbatar ma unzila ilayka shine alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi yana cewa an yi mini wahayin alqur'ani da kwatankwacin sa ta fuskar karfin hujja da ta fuskar ingancin cewa daga Allah ne to alqur'ani da sunna da ne amma ta fuskar mu'jiza da falala da kuma da zarar an karanta a samu lada da kuma yadda Allah ya wanzar da shi babu wani sirki a cikinsa wannan Alƙur'ani ya ɗaran masunatan kuma unzira min qablika mun yi imani da abinda aka saukar gabaninka shine mene at-taura da aka sauka annabi Musa zabura da aka ce an saukarwa wace na dawo da zabura injila da aka saukar annabi Isa alaihi salam sufi Ibrahima wa Musa da aka saukarwa aini annabi Ibrahim da annabi Musa da makamantansu da ma duk sauran abinda aka saukar wa dukkanin annabawa kuma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna Allah yace kuma su masu sakankancewa ne cewa lalle lalle akwai lahira wannan mas'ala jama'a ta batun tabbatar da samuwa alkiyama kamar da muka ambata a darasi da gabata mas'ala ce mai matukar girma a cikin sha'anin ainihin wato a sha'anin ainihin wato addinin musulunci kafin mu je gare ta za mu zo fashin baki akan ta a gaba insha Allah amma mutum bai zama mumini sai imani da ranar lahira sai hada da imani da Allah da imani da ranar lahira ya tabbatar da cewa bayan an mutu akwai tashi akwai hisabi akwai ran da za a tsayu a gaban Allah wannan sifofin da aka ambata aka ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun shin siffofin muminan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko ko siffofin muminan sauran al'ummomi ne musamman yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika suna imani da abin da aka saukar maka da kuma sun yi imani da abin da aka saukar gabaninka da yana ɗaukar ma'ana biyu mu musulmai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi imani da alkur'ani mun yi imani da sauran tafai sannan kuma wanda aka samu cikin wanda da ba musulmi bane sai ruwan musulunta shi ma wajibi ne ya yi imani da alkur'ani ya yi imani da sauran ko da bai riske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya musu alƙawarin cewa in suna so su zama mu'minai sai sun gazgata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa musaddiqan bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu ahmad shi yasa yazo a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mutane uku wanda za a ba su ladan duk aikin da suka yi za a ninka musu ladan shi su biyu daga ciki akwai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yake cewa akwai mutum cikin ahlul kitabi wanda aka aiko mishi da annabin sa yayi imani da shi sannan kuma ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga musulunci to duk aikin ibadar da yayi za a ninka mashi irin ladan da ake ba kai musulmi da aka haife musulunci saboda shi yanzu ya bi annabawa biyu ya taɓa bin annabi Musa ya bi kuma ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa bin annabi Isa ya bi kuma ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka bi annabi ɗaya ne kawai wannan yana iya ɗaukar wannan fassara wallahu a'lam wa bil akhirati hum yuqinun kuma su masu wato yaqini ne a da lahira waɗannan ayoyi guda hudu kenan ko a cikinsu mun ji tuffofin muminai waɗanda suka haɗa da bayani akan mu'jizar alƙur'ani mai girma da kasancewar shi za a tattara shi a nan gaba da kuma kasancewar shi shari'a ga masu tsoron Allah masu takawa kuma aka ambata mana daga cikin tsofinsu akwai kasancewar su imani da gaibi, suna tsaye da sallah suna ba da zakka sannan suna imani da littattafan da suka shuɗe da kuma littafin da ake yayi yanzu shine alƙur'ani waɗannan siffofin muminai kenan da aka ambata a dunkule a nan cikin ainihin wato farkon suratu a albakara ina ganin bari mu saurara haka za mu tashi a kan faɗin Allah mai kenan ka alahu hudan murabbihin ko ulaika murabbihin ko rabbihim ulaika humul muflihun mun du'a gobe insha Allah akwai wasu daga cikin tambayoyi kamar yadda muka saba wannan yana cewa wai da aka yi magana akan falalar karanta alkur'ani shin to ina kuma falalar sauraron alkur'ani shi ma akwai lada yi walla sai falalar sauraron alkur'ani Allah ya faɗa ƙarar da yake cewa idza quri alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun cikin suratul a'raf ko ka in ka Alƙur'ani alkur'ani yi aikin taurari da aka umurce ka kuma yana da kyau ma ko da yaushe a dinga sauraron alqur'ani karka takaita akan karantawa kaɗai. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kira wasu cikin sahabbansa irin ibn mas'udin yace zo ka karanta mu alkur'ani ina so in ji shi daga wani ba daga baki na ba yakan kira ubayy dan ka'ab yace zo ka zauna Allah ya ce in ce ka karanta mun sura kaza in saurara to da ka saurara alkur'ani shi ma aiki ne mai falala ko ka saurara daga karatun wani makaranci wanda yake yi live kana kallon shi yana kallon ka da sauraron da ake a sallah da kuma sauraro da ake daga karatu da aka yi recording audio ne ko video ne ka dinga saurara wannan yana sa zuciya ta laushi sosai wallahu a'lam ah wannan yace wai yana so ya sanya zai mu'amala da wanda ba musulmi ba to mu'amala wani abu ne mai fadi akwai mu'amala ta makwabtaka akwai ta kasuwanci akwai ta dangantaka jini akwai ire-irensu kowace mu'amala ya kamata ta zama tana da guidance daga ƙa'idojin shari'a wanda kuma wannan wata magana ce mai yawa akwai littafi da aka rubuta da yawa a kai. ibn qayyim jawziya yana da littafi musamman da ya rubuta akan ainihin wato mu'amala da wanda ba musulmai ba ko mu'amala ta da alaka da inda ka samu kanka akwai inda ake mu'amala da su inda musulunci yake da izza inda musulunci shi ke da ta cewa mu'amala ta bambanta da idan ka je garinsu ta bambanta da inda ake zaman irin wannan zaman na titi-titi na Najeriya a zaka ba zai mu tattauna akan wannan lokaci guda ba wannan kuma yace mutumin da yake azumi a bakin shi kuma an kira sallah ya tashi ya sallah ba to okay an kira sallah bai sha ruwa ba har sai da aka idar da sallah wannan ga irin sallah irin azumin yan shi'a yake yan shi'a sune ba sa shan ruwa sai taurari sun fito amma mu musulmi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu gaggauta bude baki da zarar rana ta fadi so da haka abinda ya kamata musulmi kenan ya gaggauta insha Allah wannan yace wai a cikin classification da aka yi na suratul baqara ba a faɗi ina ne batun haruta da maruta da kuma tsalud da jalut a an faɗa mana ba a dai faɗin shi ƙarara ba ai na faɗan magana game da abin da ya shafi ambatan banu isra'ila wannan wani tashi ne na ambatan banu isra'ila na faɗi magana game da tashi na ambatan sihiri batun wannan kam haruta da maruta ba shi ne wata ba'u mata tuzu shayatsinu ala mulki sulaimana wa ma kafar sulaiman walakin na kafaru zuwa ƙarshen ayoyin ai wani ɓangare na ambatan banu isra'ila haruta da maruta kuma tun daga faɗin allah alam tara ilal mala'i min bani isra'ila in qalu ladin min ba'dihi ko min ba'di musa ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah shine ambatan faluta in Allah ya kai mu lokacin za a yi karatun insha Allah abin ne da yawa ko mutuwa ta shiga kasuwa Allah ya kyauta to Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله